ليس لها من دون kuma babu wani abu da zai kawar da tashin alkiyama idan ya zo kuma babu wanda ya isa ya gano yaushe ne za a yi shi sai dai Allah kaɗai.